الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربعت تعالي تبتع الله صلاة يتشي بعمل شهد تبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن تفوقت وتين ربيع الثاني فوتين تاتي 1435 كالندر الهجرية نعد ميلي تفوقت وتين باري 2014 كالندان ميلاديانا mai kafin littafin sharhu sunna ya al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala man ga wa'alam rahimakallah annahu la yatimu islamu abidin hatta ya kuna mutabi'an musaddiqan muslima faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri islami لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه من هو أعلم بجي رحمك الله تقول أنه لا يتم إسلام عبد كده مسلم في وجوه غميانا hatta ya kuna mutabi an musaddiƙa su ga ce zane lamituna ko? maga gaskiya a dinar musulman make musulmina faman za'ama annahu qad baqiya min amri al-islami zane ga daga ga doci ke mi lamari je ya musulunci lam yafina wa ashabu rasulillah laysa bi yani sallallahu ala ala kuki yi yana fakadi hun zanna wani wata la'ada ga sahabi shi waka kafa ha za furkatan wata ana nana ma ku ya jingar da yi ko da aibu na yayin mu ta'anan alaihi un za na dan bidiyo dalun na gina mu mudillun na gina jina sun fil islami na da bid'a diniyar musuncin ma laisa minu na da bashi bulana nana emi gun yau ya ga fayin sai Sede musulunci za a gumi a sun ga ya a coci nan wa ta ɓasunta wa da tsawa bidiyar tsawa kun ga gaskiya ya wa dai shakka dai ko kelo ke jan wa yi zane ga yi musulmi na gagwa sun alkurani bai sun ne na wa ji eyi san wa dayin boja zane magada gangan ga yanzu cikin mini ya jiniyar musulunci wani sahabi a nisa a sallami shi ala gobe a yi daga ba a nufi ba wani zannan gama ni laji ke ga lada ga ya sahabi shi ya nufi sallallahu alaihi sallam ya bude sahabi shi yan dondona ne ya nufi jina sai na gobe na gama na tafsiri na sahabi gaji ya aya nan tafsiri wuce ga tafsiri na zanga shi gaji ibuna gawo qur'ani daga ba annabi bu a gawo hadisi daga ba annabi bu a ga annabi lai da to da yayi a cikin da yo fahimta na maza wani shiga la daga sai ga annabi wanda su fahimta za mu shige ga fahimta ne ya lalana za kawa ta larabci o ɗeyo za mani sahabi larabci la korofta ga ajami la lowa ga na maga da gaga ga gayen doci dabo na sabi a ne yi gobe a ne zan yi wani zan na gama nufin ga wajen gani ako ebo na zai ji gwa dini bai na gaza na shi wani jinan waya aibu don nanin don babun gawa ne ga matsayi sabi ji matsayi cikin gyaran don bai ba alkura na sai Da don bai ba hadisin na sai biyu zai shi gwa ga ne bai daga ba a nufi sa a sanar yunga ne sabi ba na adiyen da ki bai daumi ya addini wani sahabe gobe gaba a nisa sallam na ya ya bugo waga trust da ya sahabe shi ya nisa sallam wa alaiya wa jihadin ji an kali kunce ebe wani zane zane gabe a cewa ga trust ya zo an yi babin sahabi shi ya za a sallami na addini musulunci wajibu ya bane zai ji go bayani da ya tauhidi to ya sallah to ya zu to ya ji to ko sata to ya zaka to ibada ne ke da mai a gari sahabin na shi ga Allah wa gaza da yan ga wani ruwa ya fata wa ga kuwa gama lari bidai shi na abu rabu da yi a kai, especially shi a shi ya wasi o ga abu rera na gwa shi ga abu rera da kirja a ji za abu rera na wa ciyanin nan Allah kiyaye mu wata zan doro na gaya na sahabi a nabi fu mutum matakpa su ya ga nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na mutum mai legan addini lagun ya na mutum mai ke legan za mutum mai ke legan ya ga ya sahabi shi ya alaihi wa sallam yanda ci dabo na awu ya bi daga ba alaihi wa alihi wa ne zan nagi umma sabi a da addini na dabo shi bole ana yau ne zaune ku allah kiyaye mu al'imamu da أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا ولا تتبع ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف ya ilam rahimakallah da ilimi ta ci goyo na wulai safi sunnati kiyasun ke da kiyasu da sunna wani kiwa ya ga wayo ga sunna na bi da ayawe rayu rayu wabuci. kanga izawara da asaru basalan nazar majanya ga asaru ga gabe mele gundu wabuci nga malla ka kuma ife ka katu usulu wa wale ga aja ga alqiyasu ni bi manzilati tayammu ni muke matsayin taimama na e inda ya je baje da sun kiya kan hadi kiya na kan hadi na fiya na ma na kire da ji tayammu ga ga wajen nuwa ko ga da nuwa ma yaji amfani da yana wala tudrabu la al amsalu o mo ga se o ga shishi ah ni da se la misali se la ga se la misali ne ci mo wala tatabe fiha wala tatabu fiha al ahwa amma la mi tuye tuye gbaja bal huwa tasdiqu bi asari rasulillah yana wa no da gaskiya la ye gaji ani sallallahu sallam bila kayf wala sharh wa kayf yudna ma ga ga yudna wala yuqalima wala kayf wala especially ba da sifatu tane babe sunne babu ne ga ya aqida ibn fi ya aqida yin le lai ga sharhu sunna yau ji na ku aqida yu inda majali ne hadda ne haji kiyo ne hakiya ga be daga ba ni bisa sallama wani agwa sun ɗana zanuwa ci galabe umar da ga hannabi ba na a gaza cici shi e lami tutun yẹn gbọ́n ṣe kaga agwọ̀gá gawa na biya sa'adàn bí gbígbé annan ma ya tabi una hawa ahun ke biya ne lami tuna ya tuye maji wa man a zonu ya zaɗa bu na jikun yi mani ba hawa bi gairi hudan min Allah za na mi tuye tuye muji ma yi daga bawu daga bayan soci bwana ya zane zane takba su ya aqida ne bidan alqur'ani ga sunan annabi sallallahu sallan wasallam bayanin za mu ce ne wa takba su ya ne kiyo ya tuye gun nga malai ahlul bidai shiga ahlul bidai wal ahwa'i ko a ahwa'i zai lan tuye majinu wa man a ma adallu mimman ittaba'a wa ghairi hudan min Allah idan dabo na ajukun ana mi tuye gun ma yi daga ba'u daga bayan sai ci bona yana ta ci zaune wuce goyon waji ajina zuwa kiyar a tafiye ku bi asa da rasulillah a gaskiya ya bi asa da shi annabi sallallahu sallami ga kai fi da nama ga ga shalawi da nama ga ga kila ma ga ga na ma wa ya fasuta amanna bi kullum min inda rabbina ya imani fata daga ba sai ci go mu feyo o mai muslimu wajahu dando ni kan ba suta ya sai ci mu ji bolo bolo ne ngole e wa go wajiki wajan istislam no ne especially babiyan sifatu wani kin da wagon wuluwa hmm? wagon wuluwa gan aqidan ahlus sunnati wal jamaa'i patunta unjaga unjigaga gangan wato do pe hmm? yanna ma are mayani ba a ne da aka gajin da ka a gaskiyar na ba ne da hankali gaskiya ungu gobe hankali mu yare ta hankali wa hankali wajen wayi hankali wa matashi fitura. yau ne gama na jihamiya mutazila a sha'ira wani da ne bata kija gajin a ta harif da tafili shi jiya fi fatu shi hmm. yadda ga alkudurutu alwaju wa zan ya zato alisu wa zan gaya alisu laruwa yadda sharhu batilu amuntu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi na ma ni be seti da be ne be ba seti ona e dike na seti wuna ga an ruwa kama da ti ya yake minu bene amma da dina fi qulubihim zaygun fa yatajuna ma tashabaha min ittiqa fitna wa ittiqa ta'wil ma la mutawilu illa Allah da shi zai guje ma fi fadi ma bu na dan dukiyo adan mutum ta shadu shi da wakibo tabwa annabi sallallahu alaihi wa akida to yaga na bali annabi sallallahu alaihi wasallam na kullu muhdathatin bid'a bid'a en do na sabi da jin na bidiyo kullu bid'atin dalala bid'a ta mai biyo ila cikin no ade bid'atin hasanatu a ki da bidiyo ne ganga annabi sa sun ga man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha ana zana ce wani da musulunci wani ladu dan da ladan zai ga lo sun yana bigare ku da ujurihim shay'a amma amma ke ndoro mini ya la dujwa ila ga ta kiwa yijo ngole ga man sanna ngole man ni number 2 kin sababu ruga hadisin da kila hadisin da yo ale dige da jadi sadaka zan ga ci ne kimini wuta ta yi zai gina ci soyo a nufi gaggan nan a cikin yin yadda goshi bala gawa da tuwa ne tare ga man sanna sunata na sanata ga malla fi ibada ibadati alhazuru asali ibada wajen imana illa bi nas sai bi nas nasi imana aga ganyen na walan waji wa dila da sai bi nas da ba so shi ga tuci amna shura kawo shi da wani ne bi malam ya zan billa kuyoko ko hmm. wani yan bani a nufi ga kunu bidati ganin wanda ga yi gaskiya wanda ga yi fi ne gaskiya a jibi da aka hasa na tuman dole ya ga ni giye allah kiyaye sai da shi shi wa ga diyu gan ya ga allah subhanahu wa ta'ala ko ya ga ga walillahi la asma'ul husna sai ya suna ja ta suna fardu bai la suna ja yi sai ci alai dubu gaskiya wani yau ga suna ni so ko je ki dalili waje me di aya uh, we wani la la suna suna fardu biya alibi za a san ala suna jamu ku ban ji ko a san da mai suna shi sun jinni ya fi lawai da man da kan gina wa da aljanna عليه ما قال الله من يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته هذا من خلقك ولكن سويت سويت هذا دي بعد يسنى مو وما قال سنة نكي تقول يوم الله لكي فاتن استفاتو Tata da jimajen wato kana da tauhidul asma'i wa sifati sai da mashi ga sunna sawu ya labi to amma ga ganna ga ronga unje ma an ne ba da ka zai gunan da ba sun to nan mai jiyaya wa wala hankali ne la tu durabu la alamsa ne dai wai gada nan gudu jiya ga donani عرضوا النصوص على كلام شيوخه فكأنها فكأن فكأنها لذي السلطان وكلام رب العالمين وعبده وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني دي ابن القيم الكاتب يتركه الله يكيا يا lóòlé ẹ́dà ṣíṣì wẹ̀ngá àmá wọ́jọ́ kó mẹ́yẹ gẹ̀gẹ́gà ń dóò nígbà dàbà ẹ́ bí sọ́kó òun mẹ́jẹ́ àlìjẹ́ ń nùbà òtí ó sọ́kó na kẹ̀zẹ́ bó tí kọ́ ògbóná àgẹ́gà ń ṣàkí ìlú ìjà kó wọn ṣírí kàdí. àdìs ní láàájú jánu wíjẹ́ láàyè alùbí wọ́jì láàyè ilẹ̀ jẹ́nà ẹ̀ bàyẹ̀ bẹ̀ fífkẹ́ ẹ̀ gaskiya yawon agwa hadisu mun shahara gaskiya iri a ga aki da zuwa gidi lalacin no asbitil arsha sun malakish uli tabbatar ba zai daga ah, ga hadis na ta zuwa ce biyu hukunci wata so kaduna ta zuwa o biyu hukunci wata su kuma jikiya wa wai laga hankali ne ta hiji na zana ga Allah ta darubu lal amsal ela shishi nga ni sa sallan ga ku aje bidiya wangi ga bidiya wangi da ni wa eh ene men bidiya ji ga na ja amma sai Allah ga bidiya pata je kafiriya nga manga ni ga wa kullu dalalatin fi nar in muji dalalatu pata ga kufuwa anta dilla idahuma wa zakira idahuma al-ukhra alayhi musa ba ga. ba su yi zawa ana nuna zuwali da mutu hannun musu zuwa ga dare ngoli da na hannun musa ya kafin da dabara Allah ya kiyaye mu dar ngoli ki na agane slaviya we akwa su tare amma ngoli in ka lwe zai ji aya kan ko waji na waji hadisi ka wani gai dalili ya ne ya ne na waga wa lawo hadisi ne ga ga wa lawo zai ma mini jama'a ma fahimta ne daga aya ne da hadisin ne yo mata zu ko ji sai ne ya gabe nan ta bai ga su ku ko misali barin nan ila tishi ga sai ci ga wani min haula ku min larabi munafiku ne bugo sabi a ne ba ta munafiki ayo wale mutu sha dun ga jola mutu da no والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر na ولإخواننا سبقونا بالإيمان الصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد رضي الله عنهم من يبيعونك تحت شجرتي wa kullum wa hada Allah alhusna ba ta nije lazo sabi la kirki a za ma yi kini gaskiya ka ga ga ko ne da bai sabi kun da fatan ga wazun wazun gwafa shi ya labu shi ba irin nabi in da fatan ga wazun gware ki dalili ne ga lakad rabbi Allah alil mu'minin ko Ah ayan ba na Allah subhanahu wa ta'ala nínú man yẹ̀rọ jùlọ no àdí ayan já alábìí àdí ṣí àtàbí fẹ́ jù mù kàbálá Ko, tí ó jí ojú tí ó jí gẹ̀gẹ̀ ìlú ṣe kó ǹgbẹ́lẹ̀ ètò ìtìjì ní sọ abẹ́jọ ní orí pátá náà ní mújẹ̀ lẹ́rẹ̀ ní bàgọ́ wọ́n jí ní tàbí ìdí ìwé à wọ́n jí níyàn símá wọ́n láwọ́ lẹ́bí na ámàlú mínúkùn tó já alikọ́ọ̀lì jí gẹ́gẹ́ jẹ́ ìmá jí mínú àgbọ̀nà gbogbo ilé oúnjẹ fi ìṣọ́ pátá jí ìmá ni àwọn ìlú pátá sọkọ́ àgọ́gọ́ sọkọ́ jẹ́ lábẹ́ yá ẹgbẹ́ ni mínú sọkọ́ gbọmgbẹ̀ Min kìíní ní bàbọ̀ náà oúnjẹ tàbí ìdí à nínú bayani rẹ̀ jù sí ya jirgege min na wajjani bu rijisa min na lausani wajjani bu kaula zuriyonin wani ba da lausani ha ga jirgin zai turi ba da ribezo ila shishi tugan kamisu ba ta yi kafiri shi da yi ne nan ga hannun za a sannan ga ajiyar ta wacce wata suke lawun nari zai je ya zai kashi yadda soja ya yadda polisi ga kaza kaza shi ba ta shige yi na mutu nini al'albani ga hadisin na ya so hukunci a duk ribu ta hadisa ake da yazo to hadisin ya jurotu number two kai magana ga hadisin na swajin lalawa ga hajjaka sai bai kila guna da nagun abunan wuce lalawa ga hajjaka tiraniya ya guna hannu biya alkhawarin jiki na, sai na ni magawa ni jikiya hadika tiraniya sai na ali na awa jini kafira minar kufri fabu wani to sun akida awa jini wani jiya ya al-imam al-barbahari wayagan sharhu sunna wa ci gaba na falkalam wal khusumatu والجدال والمراء محدث يقدك الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة ga fal kalamu igra e bi ma'ana ilmul kalam wal khusuma zan ga khusuma ji wal jidalu da ni gwe da mi ji wal mira'u muhdathun atutabina jino yakda'u shakka fil qalbi wala shakka wa yagmaza wa yana saba sahibu wal haqqa ko to da ga jinu ga ji dace abin da gaskiya e kun e e ga yakin yin nibo da hannun na biyu su majina ɗaje faruwa jin takani firin kudu ala shi obi ne na mayamman enelun gane kiyo emilato ya tuyo yegban ebe da ngoto ya ci a gani gan sai ma ya ci yanna kuminni huda ni ta ba huda ya falakaf na lai walahun ya hazanun ba wumi ya daya yi sanama gani tu ba wuyen da sun adagbo ya wa ma jira zana famani taba guda ya fala dillu wala yashqa inna ga mutu ba weni nan wa gyan ma ne rawa fi bisha a sha mas'ala ba a bunun emi emilatu a mi mitu so yace a mi mitu anabi gabe mi gwe zai jini na ajiya sai na da mi gwe shi nan ya ba gwaji kwaji na alusuna ji agan gwa agan da mi gbogbo anu nga mala alusuna ji kan dondo eyi ni a mai gaggare kira yan especially lamarin a kai da jibo so ce wa in ta wallau fa inna ma hum fi shiqaq fa sayfikum Allahu huwa samiu alalim aga ngoli aga ji ba tilami to alquran ngoli kya jan ken le baga ruwa amma fe be gini to ce wo to ce ma da ilimi to da wala su bula fa tafarraqa bikum an sabili e ga lami to ko a ji yabu be gade ko to ce mare dalikum wasakum ila allakum tattaqun inda ga to ce je wo to ce ya ide da so to ce wani waga da aliboji kawai gabi a daidai da sunne wa da mini yaro sunne jibo wani waji daidai jiwuje iti ba uwa waji daidai jiwuje gwen a ya duba waji daidai jiwuje gwen a ɗinka islamu lillahi ba waji daidai jiwuje gwen milato a nabi waje daidai jiwuje bo ganin wani waje zan ɗin gole na na jiki na na jideriya

al'imamu shinkiti wufe ga zuwa da na sufi ji martaba ne wajen yana ko a shek mukbili wadi ngatto rati ba to makari ma ji ko ba tini yan sun yanke shi ayi ngatto a to ji to martaba ne Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wufe ga miladi sunan ga al sunan ga fira ku da bata da kafiriya ya bugo ga shara bata da kafiri ne na sai kuskure ba nan masai ba ga nan da nan

annabi ma a tan goya kurar ma a tan goya azu ma a tan goya zando ma a tan goya ki agbo zuma ni zando ma a ke biyo gwa agbo zuma ko yanda ji na ba ta kafiri zumanin gadanin annabi sa a san da ga gasi ba wul muslimi fusukun wa qitaluhu kufru wa ji musulmi to ko fasikanci ro wa mugun muslimi ro kafirci alim za sun daga la'amil mu'min ka katilihi wa wala muslim la la no gobe muslimi ke wa ga muslimi wuna wa be go wala muslimi kafir de dan jaga wala to la no gobe wa no mala imam shaukani mu ga sai mu dagaro na kami wa zakati no hadi dalili kici na tiye ga yidi nan no yego sanan ma ke juna imam wuci koji na bai qabatu hujja bayan izalatu shubha ko bayan ngole wa ne ikrawa sai zo ga doro ni ga dibuti na je kafir gaskiya na ne muna ji halus na jiwo jama'a ba ka zamani ne mai suna kirki a ga gairin nan har ya siye na gani a tatu da yau sun ga votin jiya na ga zando ni ga votin ji na je kafir ya sheikh mukbili dana mu fe ga ga ke litafin nan to fadl mujibo nga zai ga gangan nga to zai ji ga a yi democrat ne sai ji mu'amala da mu'amala yan musulmi wọ́n mi ó zà ní gánwò democrat nígbà lè wùn yá tètò wọn ìjọ bóti gbogbo nbdr aga aga gbogbo gbogbo gúnmi ní gbogbo ìmọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn fọ́nì fún dọ́rọ̀ àkéjì fáàrí bí ne? pẹ̀lá mi túnẹ̀ àmà àlùsúnnà jì apàṣọ̀tá

nga mala kuskuru wo ga addini ga usulu da usulu ga furu'i ana ga di kuskuru usulu na nga ja kafiri ana ga di kuskuru furu'u na wa ja kafira classification nan zai tube ne mutazila shi ga da litafi ne ibn qayyim diga ta muktafaru sawaiq ibn qayyim karsho in sai da ga yi na nabi ko jira na ko sai insha Allah ta'ala a ga bai ga katun yayin nan bana yi gaji ne sai ci ala duya bana mai gaci bitina sai ci wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala daga gina